Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Takari na marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Gudu kawai suke yi abinsu, Dr. Kamal ya ɗan kalla Ahmad wanda ke ta wanda ke ta faman kallon dajin da ake ta wucewa tun ɗazun. Cikin kaɗa kai ya ce wa aminin shi, ya ce ka duba fa irin wannan nisan, har a ce wai wannan yarinyar ta biyo shi ita kaɗai. Ahmad ya ɗan nisa kaɗan ya gyara zaman shi ya ce ma dakto, kamar ka san abin da ke a cikin zuciyata wallahi. Yadda wannan matar ta ɗauki 'yar ƙaramar yarinya tun daga nan har zuwa Kano, daga Kano kuma wai har Saudiya wai neman kuɗi kawai. Kai mutane ba imani wallahi dakto. Ƙarfe uku daidai na rana suna cikin garin Sokoto saboda uban gudun da suka yi, kasancewar motocinsu duk lafiyayyu ne. Yau tun da safe da na tashi sai kawai na ji raina yana ɓaci don haka ba wani maganar keki nake yi ba. Dama ya ce abokiyar zancen nawa sai ko innarmu da muke yawan zama tare. Duk da wani lokacin tun ba ta kan shigo gidan mu hira wurin innarmu. Amma ni sam har yanzu ban saki jikina da ita ba sam, don matar ba ta min ba. saboda Mariya ta ji cewa wai zuwa take yi don ta kowane irin launin ɗa da zan haifa, saboda ta gane cewa ɗan Larabawa ne ko baƙar fata. Don ta ji daɗin zuwa, don ta ji daɗin zuwa ta yaɗa a gari don gwalma. Garin da Mariya ta min yau shiru-shiru ne yasa ita ma ba ta yi wani damuwa da surutu ba. Bayan mun idar da sallar azahar ne ina muke ce min in ɗan ƙoƙarta in tashi mu je mu duba lafiyar kawu Salihu, wanda ya yi fama da gudawa 'yan kwanakin nan. Duk da ba son fitar nake yi ba, amma ban iya cewa innar mu ba. Ban iya cewa innar mu ba na jin daɗin jikina ba, yawa haka na daure na fita. Na shirya ni da Mariya muka fita zuwa gidan kawu Salihu. A kan hanyar mu ne muka haɗu da mijin Hafsi tare da Malam Basiru. Da alamar gidan kawu suka fito su ma dan 'yar dan hanyar da za ta sada mu da gidan kawu ne muka haɗe da su. Cikin girmamawa Malam Basiru ya gaishe mu sai kawai Musa ya ce amma dai basira an yi mutumin kawai. Ka rasa wacce za ka duka ka gaida sai wacce ta fito yawon bariki. Malam Basiru ya ɗauka da da farko ko wasa ne Musa ke mana. Sai da ya ji maganar da Musa ya ci gaba da faɗa min ne ya gane cewa ba wasa ba ne wannan zancen. Musa ya ci gaba da faɗin don isa ma har yawon nuna shaida take wa mutane a cikin gari. Ni wallahi su baba ma sun cuce ni da suka hana in turo musu 'yar uwarsu. Tun ba zo ni ma, wata rana ta haifa mun mugun iri a gida ba. Idan mace tana jin cewa kuɗin yawon duniyarta yana iya ruɗar Musa ne, wallahi ta yi ƙarya. Dan ban ga wannan abin arzikin da aka zubta shi ba duk wannan uban daɗewar da aka yi a uwa duniya. Yau ta 'yar dariya irin ta yin iska ya ce, dan mu san gaskiyar komai dan mun san gaskiyar komai wallahi duk gumama ne aka aka tsinto shi kawai mariya ce ta yi ƙoƙarin tsayawa don ta bashi amsa duk da na hana mata haka cikin tsawa kan bayana ta cewa idan baka sako wapsi ba yau daga gidanka musa lalle uwarka da zina ta haife ka ƙoƙarin shirin dukan ta yayi sai da malam basiru ya tare shi ya ce mai baka da gaskiya musa Nan dai yaran nan ba su ce mana komai ba ban da gaisuwa. Malam Basiru ya jiyo inda muke yana mai ba mu haƙuri. Na samu na ja Mariya muka shige gidan kawun mu. Mariya tana ta bambaminta. Jin muryarta da kawuye ne ya sa su fitowa don jin ko me ke faruwa. Nan Mariya ta kwashe ko me ya faru ta faɗa wa kawu Salihu. Kawu ran shi ya ɓaci sosai ya ce aiko Musa zai ji kunya wallahi. Dan ɗaukar alhakin wannan yarinyar da kuke yi a garin nan yayi yawa wallahi. dan na gane cewa ba komai bane ne, ne kawai ya kawo hakan. Saboda kawai an ga cewa 'yar kullu da yaran ta Allah ya rufa musu asiri. Bayan mun gaisa da kawunmu wanda na samu da ƙyar ya haƙura ya yi da faɗan da yake yi da Musa, Dan ya ce sai ya ƙarar Musa gurin mai gari akan irin wulaƙancin da yake min. Ba wani daɗewa muka yi ba gidan na kawu sai muka yi sallama da su muka bar gidan kawu Salihu. Dan Mariya na son zuwa gaida wata ƙawarta da bata da lafiya saboda na san yarinyar sosai. Tana yawan zuwa gaida ni ko kuma ta ɗauki Aisha zuwa gidansu ta yi mata kitso har da kunshi. A gidansu yarinyar na samu taron arziki sosai shine gida na huɗu da na taɓa shiga tun da na zo dogon daji. Gidanmu gidan kawu Salihu sai ko gidan su inda aka yi mana mugun wulaƙanci saboda kawai hassada. A jere motocin suka gangara cikin garin na dogon daji lokaci guda. Duk wani wanda yake waje a lokacin ya ga shigowarsu cikin garin. Wasu mutane ne maza mutum biyu ke tafi a gefen hanya, gudan mutumin yana ta faman sababi da alamar faɗa yake yi. Motar da security ke ciki ne dan tsaya a gaban mutane biyu dan tambaya bayan salama da suka yi musu gudan ya karba musu ne sai na cikin motar yake tambayar su. Dan Allah suna tambayar gidan mai gari ne. kwatancen malam basiri ya yi musu na inda za su bi zuwa gidan mai gari gefe suka ɗan rabe motocin don su wuce sai duk suna bin motocin da kallo ta yadda za su iya ganin waɗanda ke cikin motar zaune mota ta biyu ce ta fi ɗaukar hankalin musa sosai ya ce kai mutumina ka ga wani ga gaya cikin wannan motar da ganin shi shege naira ta zauna mai boko ya ratsa ko ina. har motocin suka shige kwanar gidan mai gari suna tsaye suna musu kallon ƙurilla Basiru ya ce kila wasu jami'an bautan ne suka shigo yin wani aikin. Suka bi su cikin sauri kamar za su tashi sama. Sai Musa ya ce ko ka ga wannan motar ta bayan da alamar kaya ta ɗauko a cikinta. Kawai gara mu isa kada a bamu labari. Suka bi bayan motocin cikin sauri kamar za su tashi sama. Duk wanda ya ga motar sai shi ma ya bi don zuwa ganin ko me ke faruwa. Irin da yadda ƙauye ke samun abin gulma don a kewaye. Bayan security sun fito suka saurin shiga wurin mai gari don neman isa tare da jagorar tare da jagorancin Malam Ilu. Ba tare da ɓata wani lokaci ba fadawan mai gari suka gyara musu gurin zama na da nan mai gari ya sa aka kawo musu ruwa mai sanyi da abin sha na gwangwani inda aka musu masauki kafin su ga mai gari a ji abin da ya kawo su garin. Sallah suka fara gabatarwa tukun a cikin jam'i suna gama sallah sai ga wasu yara sun shigo da farar shinkafa ya ji nono da kankara. wannan irin taron da mai gari ya sa aka yi musu duk da bai san ko su waye ba ya sa sun ji daɗin hakan ga baki ɗayansu cikin zuciyar sharif ya ce yanzu ya fara ganin inda na ɗauko sanin darajar mutane iso aka yi musu cikin zauren mai gari inda security suka tsaya wajen zauren sauran jama'ar gari duk suna daga gefe sun yi cirko-cirko don jin kowane irin sako aka zo da shi Malam Ila ne ya fara yi wa mai gari bayanin ɗan abin da ya sani na cewa daga Abuja ya zo da su don suna cikiyar garin shi ne, ya musu jagora. Bayan mai gari ya musu barka da zuwa ne sai shehi ya ɗauki zancen da cewa mai gari. Lokacin ne kawo Salihu ya zo wajen da niyyar ƙarar Musa wurin mai gari don sharin da suke kulla ma Fatima yayi yawa. Kawu na zama daidai lokacin shehi ya ci gaba da faɗin mun shigo wannan garin ne a sakamakon neman wata yarinya da muka zo. wacce muke zaton cewar 'yar wannan yankin ce daga Saudiya ta fito, ba tare da sanin mijinta ba lokacin da ta bar Saudiyya. saboda 'yan wasu dalilai nata. Kafin Shehi ya ci gaba da bayani sai kawai murya kawo Salihu ya tafe magana. Ya ce, Ko Fatima, cikin razana Sharif da sauran suka ce shakka babu ita ce, ai sai kawai wuri ya ɗauki salati, inda har na waje suka shiga leƙen ko me ke faruwa da har ake salati haka? Sai da wurin ya ɗan nutsu ne mai gari ya ce wane ne mijin nata cikin mamaki. Da sauri Bashir ya nuna Sharifuddin da hannun shi. Cikin jin kunya Sharif ya dan noke shi kasa don nauyi da kunya da suka kama shi a lokacin. Mai gari ya ce ma wani daga cikin mutanen shi ya tashi ya tashi Sharif ya dawo nan. Kawu Salihu da sauran jama'a suka ɗauki murna da kuma shewa kamar yadda dattawa kan yi idan sun ji daɗin abu. Kawu ya ce, Akan kan zancenta ne na zo wannan gurin yanzu, wallahi. Alheri ne ya kira ni ban sani ba. Ai nan da nan mai gari ya nuna musu kawo a matsayin kawuna kuma ubana Dan shi ne mai kula da duk wani lalurar mu. Kasancewar ubanmu bai da rai tun muna ‘yan ƙanana. Gaida kawo suka ƙara yi cikin ladabi wani bafadan mai gari ne ya ɗaga murya sama da sauran mutanen da ke waje su ji leken da suke ta yi daga waje. ya ce Allahu Akbar zato kuwa zunubi ne don koyo Allah ya wanke ‘yar kulu da yarinyar ta Fatima. Ya kawo mijinta uban cikinta har gida, yau zargi ya kare ga munafukai ‘yan hana ruwa gudu. Ai, kafin ka ce kwabo wajen fadar mai gari ya ɗauki zancen cewa mijin Fatima ya zo daga Saudiya. Wasu kuma suka ce ƙila dai sharri ne aka biyo ni daga Saudiya. amma ina Fatima ina wa'annan mutanen haka sun dai ɓoye ne kawai kai mutum ba ka iya shi wallahi sai Allah ba tare da ɓata lokaci ba mai gari yasa aka kai su gidanmu don su tabbatar ko ni ce Masu sauraro na dai faɗa muku irin fasalin gidanmu, na dai faɗa muku fasalin gidansu tun farkon labari. Na gidan gidanmu gidan laka ne mai ɗauke da ɗakuna biyu na laka, saman ɗakin majanka ne. Gidanmu an kewaye shi da zana ne da kuma mar da kuma ƙarar maras masara. 'Yan kayan aikinmu suna a tsakar gida gefen darni inda muke girki, sai 'yan dabbobin da Inna ke kiwo a gidan raguna biyar da awaki sun kai huɗu, sai kaji da kuma tattabaru da Abdul ke kiwon su. Na haka da zarar ka ajiye wani abu yanzu kiwon nan na Inna za su farma. abinci ko tono. Shi yasa ba mu aje komai a filin duk cikin ɗaki muke aje mu. Tafiya suka yi da kafa sai jama'a da ke bin su a baya, mata har da leke suke yi. Dan ganin zahiri, Sharif sai wayyoyi yake yana nazarin irin gidajen da ke gare mu a ƙauyen. Yana tunani a ran shi cewa a wannan irin gidan Fatima ke rayuwa a ciki. Ganin da suka yi kawo ya nufi wani ɗan tsukakken gida. wanda a ganin su bai fi ɗaki ɗaya ba dan kila ma ba ba filin gida a cikin shi A nan kawu ya tsaya a kofar gidan yana kwaɗa sallama. Kawu ne a kofar gidan innar mu yana kwaɗa sallama Abdul da Aisha da ke wasa a tsakar gida suka amsa mai. Inna mu da ke fitowa daga ɗaki ta ce mai shigo mana Salihu sai ka ce wani bako can ya ce ai da baƙi muke ne shi yasa. Au baƙi ne to lallai lale marhabin da baƙinmu. in ji inna. Ta ce mai shigo dai Sharif da Dakto sai Bashir da ke bayan su duk suka kutso kai cikin gidan, inna bayan isan da kawu ya musu. Ganin da ta yi bakin san ba su yi kama da mutanen ƙauyen mu ba yasa inna saurin jan zanin da ke ɗaure a saman. Ta ɗaura, dama kusan ɗabi'ar mutanen ƙauye ne ɗaura zani biyu, ko kuma a aza guda a saman kai. Aisha da ke ta zagaye gidan wata 'yar akuya ƙarama tana korar akuya suna ta faman guje-guje. Daga kan da Aisha za ta yi sai suka yi arba da Sharif. Wani irin ihu ta dangane da ta yi mai cikin mamaki take faɗin Abu, Abu. Wani hannayen shi ta faɗa mai a jikin shi ƙaramar yarinya ce sai kawai ta sa kuka. Duk wanda ke gurin sai da hankalin shi ya tashi don yadda Aisha ke kuka. Daki inda ta yi musu shimfiɗa a saman wata tabarmar kaba mai ruwan ja da shuɗi. Bayan fitowar mu gidan ƙawar Mariya ba mu tsaya ko ina ba sai gida. Abin da na ɗan lura da shi shine yadda yau nake samun gaisuwa ga 'yan ƙauyenmu. Ko da ban san mutum ba zai ce min Fatima, Mariya ce ke ce musu an gaishe ku. Dan ganin mutanen da na yi kofar ma hakan ban kawo komai a raina ba, illa saurin da nake kawai in shige cikin gidanmu. na yana duƙi har muka shige ba tare da na tantance ko zuwa a waje ba. Ashe Salim na kallo na da shi da Almustapha a cikinsu. Ganin da suka yi min dukar da kai a ƙasa yasa suka kyale mu. wai sun ɗauka ko al'adar garin ce haka nan uwar tunkiya inda take fitsari saman takalman sharif takalman da akalla za su kai dubu saba'in idan an kiyasta da kuɗin najeriya mariya na ƙoƙarin cewa inna ga wasu mutane fa a ƙofar gidan matsayi, sai kawai yanci na ya sha karmin ƙamshin da bazan taɓa mance mai amfani da wannan irin turaren ba a rayuwata hankali na a tashe na furta a hankali sharif Sharif, Mariya ta maimaita abin da na ce ina mai nuna mata kofar ɗakin inna mu. Ta da sauran ta isa kofar mutum uku ne zaune sun cika mana ɗaki da kamshi sai inna mu da ke can ta kuryar ɗaki a rassine cikin sauri ta isa kofar tana ƙoƙarin leƙawa cikin ɗakin. Sandarewa na tsaye inda nake don san ban taɓa zaton cewa Sharif zai biyo ni har ƙauyen mu ba. Na ɗauka cewa mun rabu kenan har abada da shi. don ban zaci cewa kamar Sharif zai tsaya ɓata lokacin shi ga 'yar aiki iri na ba. Wai ga hawa da suka yi don jin muryar Mariya ya sa sango na tsaye cikin mamaki. Dakta Kamal da ya min larabci ya ce min in shigo mana. Ganin da ya yi kamar bana motsi a tsayin yasa ya faɗa wa Sharif. Cikin sauri da suka nufo inda nake tsaye sandara ina dogon tunani. Jin muryoyinsu da ni a kusa da ni ya sa dawowa a cikin hayyacina. Cikin sauri Sharif ya riƙe min hannuna Muryar shi na ji gab da ni yana ce min in zauna tukun. Zama na bisa ɗan turmin dakan inda da ke kifa a gefe na. Kaina na kama jin yana wani irin juya min a lokacin. Don haka sai na ɗan dafe kaina da hannuna guda. Mariya ce ta zo da saurinta ta ɗan dafa ni tana faɗin Aunty Fatima me ya same ki please? Har yanzu na kasa magana sai ido nake ɗan bezi da shi cikin mamaki da fargaba. To masu sauraro a nan za dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'ami.